jakadan najeriya a nan liberia ambassador james dimka sashen hausa na radio france international na matukar godiya da wannan dama da ka bashi ya zanta da kai barka da zuwa gashi dai ka kama aiki gadan-gadan kusan wata ɗaya da rabi kenan to ko shin kawo yanzu za ka iya wa masu sauraronmu bayani kan yadda ka tarar da wannan ofishi naka ah, mun daɗe muna cuɗanya tare in ka tuna abin da ya faru kwanan baya can lokacin da suke cikin su najeriya ta taimaka haka ba kuma zuwa na ba daɗe ba aka fara maganar zaɓe na canza gwamna to a da yake ka taɓo zancen zaɓe wanda kuma kusan hankulan 'yan liberia da ma na kasashen ƙetare sun karkata ne don ganin yadda za ta kaya a wannan zaɓe na liberia domin bisa dukkan alamu ana iya cewa wato ƙasar ƙurar rikicin siyasa ta kashi to ko kaman wani irin kira za a yi ga su waɗannan 'yan siyasa da ke takara don ganin cewa sun tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa kira kawai da ni zan yi shi ne zan ce 'yan takara su kwantatar hankalinsu mabiya da su masu kwantar da hankalinsu domin a kowane lokacin mutum guda ne zai zama sarki. To lura da yadda ake ta samun wato martani iri-iri daga jam'iyyun siyasa kama daga liberty da na cdc da na unity baka ganin ya dace a ce su takaita fitar da kalamai da ka iya suka jama'a kwarai abin da ya kamata shi ne kowa ya san magana da zai fito daga bakinsa domin kada hankalin jama'a su tashi idan babu kasan nan yau duk wanda ya zo zama ko firzan ne ko sanata ne ko wani kowa dai ba za ka yi mulki in ba jama'a ni kira na kamar da dai magana da yan uwanmu na najeriya da ke nan shi ne kowa ya kwantar da hankalinsa ko kuna da masaniya dangane da gudunmo da 'yan najeriya da ke zaune a liberia suka taka a wannan zaɓe? to kasan akwai waɗanda suka zo kwanan nan ba da ba su rajista ba domin haka kaga ba za su yi zaɓe haka akwai kuma waɗanda suke nan da suka daɗe sun rajista za su yi zaɓe wannan marawa ne da za su taka hmm. akwai kuma waɗanda ba haihuwarsu a nan wurin suka da tuzo ne ne nake magana da hmm. ce su kwantar da hankalinsu domin su yi abin da zai sa ƙasa ya zama lafiya ya za ka kwatanta irin dankon zumunci ko kuma alaka da ke tsakanin najeriya da kuma liberia akwai alaka sosai in ka tuna kamar yadda na faɗi abin da aka yi da mun daɗe muna tare lokacin tarzoma da aka samu a nan ai najeriya ta tsaya bayan ta sosai najeriya ta tsaya a bayanta sosai kuma sun gode da abubuwan da suka yi ranar da na je in ba da takarda da wa president da nan hmm, wato ellen johnson salif ita abin da ta fara faɗi shi ne ba za su taɓa manta najeriya hmm. ta ce kuma ta murna da shugaban ƙasa president buhari ya tura ni da yi abin da yake so a yi a najeriya kuma haka ɗin za a yi har ma muka observing minti guda don mutuwan general man wanda ya rasu kwanan ba a matsayin karramawa a gare shi haka ta ce lalle najeriya da su mutanen najeriya ba za su taɓa manta najeriya to kaga dai akwai alaka tsakanin mu ambasada james dinka sashen hausa na radio france na matukar godiya da har ka ba mu lokaci kuma muka tattauna da kai